to wai za an amna al insani in mun kai ni'ima ga mutum wato wannan nau'in mutum duka in an ka bashi wata ni'ima a arada sai ya kau da kai ya ki godewa wani adi janibi ya nisan ta da gehensa ayatan na mutabakhtira na mai takama illa ma asabahu Allah sai wanda Allah tsare in an ka bashi wata ni'ima sai ya dora takama yana gani yayi mutane kun gane ko maimakon shi amfani da darajar nan tashi ya taimaki kansa ya taimaki yan uwansa sai ya dora takama wa misali ah, ni'imatul qur'ani tastahiqu shukra irin ni'imar qur'ani da an ka ba mutane ta cancanci mutum ya gode min insani ga mutum walakin qalilin minhum shakur mai godewa kaɗan ne amin wa idza masau sharru sannan in wani sharri ya sami mutum ko talauci ko rashin lafiya kana ya kusa sai zan ko mai ɗebe dan mani daga rahama ubangiji kanu dan to ci gaba wa yahrun lil kuma suna faduwa ga haƙoƙinsu yakuna suna kuka wa yaziduhum khushu'a kuma qur'ani ya kara musu kankan da kai ai tawadu'an lillahi kankan da kai ga Allah fawqa mastaqbaluhu wato fiye da yadda sun ka huskance shi wannan ma zakara annal ladina utul ilma lokacin da ya ambaci waɗanda an ka ba ilimi min qabl ko min qabl nuzul qur'an gabanin saukar qur'ani idza tuli alaihim ka karanta musu qur'ani yakhruna sajidin za su wada suna masu juda. wa yaquluna suna cewa subhana rabbina in kana na rabbina la maqula amara Allah ta'ala na nabiyahu fa kala Allah ya umarci annabinsa da wannan da attafiye ce kun gane ko wato ashe kenan kun ko abin imani kuma yana abin nan bambanta wannan wani ya hina wani to qul الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا to ayar da ta gabata ya nuna kenan masu imani suna bambanta wani in ya karanta hafaduwa yake yi rikice wani kuma ya ƙara kafirci to kuma yan nuna akwai mukarana hatta ga sunayen Allah kun gane ko ba ka ce akwai mukarana ga komai in ba ga zatin sa ba kamar yadda aka yi ga shi nan ka qaumika kace ka. idan sajadu in sun kai sujuda wad'ullaha wad'ur rahman ku roki Allah ku kire Allah ko ku kire rahman ko ku ce Allah ko ku ce rahman bismihi ko Allah ko ku bismihi rahman duk kowane kun ka ambata daidai ne ayyan mata da kowane kun ka kiraya daga cikin waɗannan sunaye falakul asma'ul husna to a daidai ne domin Allah na da sunaye waɗanda sun kashi kyawu waɗannan Allahu da da arrahman rahman suna cikin su kun gane ko wa hadani minha waɗannan Allahu da Ar-Rahman suna cikin sunaye waɗanda sun kai kyawu ashe kenan sunayen Ubangiji su ma akwai mukarana wasu shi wasu ga waɗanda sun kafi fa inna ha kama fil hadisi wato waɗanda sun kafi kyawo ga su Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل القابل الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرجيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموسى المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الصمد القادر المقتدر المقدم آه، المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكب العفو الرؤوف المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الدار النافع الحادي البا آه، آه، الحاد البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي وهي توقيفية كم ودنا ايه ba mai iya ƙaƙa wani suna ya jingina ma Allah kamar yadda suke haka nan ake bane kun gane shi ne tauƙifi wato ba mai iya ƙaƙa a wani suna ya jingina ma Allah kuma waɗannan su sun kafi akwai wasu a cikin ƙur'ani ko amma ba sa su cikin su ba eh an ce wanda ya haddace su ko kuma wanda ya san ma'anarsu wanda ya san ma'anarsu ya yi aiki da su wato abin nan abin nan Allah zai sauƙaƙe masa abin nan zai sauƙaƙe masa shiga aljanna ba a yi mai hisabi eh ya aiki da su ba a ba haddace ka haddace da kawai baka san ma'anarsu ba mi kai Eh? kamar jaki na ɗauke da littafai eh? saurara Allahu la ilaha Allah wanda yake ba abin bautawa sai shi Ar-Rahman wanda yake mai rahama wanda ta game kowa ta duniya da ta lahira wanda ta game kowa iska da abin nan da ruwa da wane ne wanda yake da kafiri da musulmi kowa zai samu shine Rahman Arrahi mai rahama wanda yake take banta ga wasu rahama imani ko ko rahama shiga aljanna kun gane almalik wanda yake shi da iko mai amshi ga wannan shi ba wannan shine malik ko shi ɗaya ne da wannan shi ba wani ba a don mi ka bashi ah, alqudus wanda yake abin tsarkake a nan kasa ba ta kai gare shi assalamu wanda yake shi a aminci bin sa shi a zama lafiya almumin mai amintar da kowa ga wanda ya fi shi almuhaimin wanda ki komi gaba gare shi yake ba abin da koyi al-aziz wanda yake ba mai buwaye shi ko kuma shi mabuwaye ne ba mai iya tilasta shi eh, eh, ga abin da bai so al-jabbar mai tilastawa aziz shi an mabuwaye ba mai iya abin nan amma kuma shi jabbar ne duk da tilasta shi ga abin da yake so al-mutakabbir wanda bai yarda da kasa ba ko kadan shine ne al-khaliq mai halittawa Albari wanda ke halitta daga kasa daga bara al-musawwir mai suranta abubuwa kun ga tun cikin cikin uwan mutum ya suranta shi yaya an kai an kai kunne an kai ido an kai menene ba bude ba al-ghaffar wanda yake mai yawan gafara ga wanda ga wanda ya tuba shi zunubin sa al qahar mai rinjaye mutane abin da abin da yake so al-wahhab mai yawan kyauta ar-razzaq mai ba mai ba da abinci ga mutane ga halitta shi al-fattah wanda yake mai buɗi ko ya sa musulmi su ci nasara ga abin da kasashe in abin sun bi abin da an kace ko ko mai buɗe abin nan taskoki al'ali mai ilmi wanda yake baka mashi alim masani alim abin yana yiwa ya gushe amma alim har abada yana sifanci da shi alqabil alqabilul batil wanda yake shine mai dankewa ga wanda ya so baya bashi kuma ya mika mu wanda yake so shine ba ya mika ya bude hannu komi ya samu alkhafil mai riyin kasa da wani ga daraja arrahi mai ɗaukaka wani almu'izz mai sa wani ya buwaye akan wasu almuzill mai kasar da wanda ya gada ba asani mai ji ga komi albasir mai ganin komi alhakam wanda yake shine mai hukunci ga komi al'adil mai yin adalci domin Allah bai ba bai abin bai yin hukunci ga kayan wani balle a ce ya zalunci Allah mai tausasawa ga abubuwa al wanda yake mai jarraba al'amura duka alhalim mai hankuri duk yadda kai Allah ba ya fushi alhalim wan alazim mai girma eh, abin nan girma har kafa da samai abin nan ana juya da ita tsakani ya fa biyu al-gafur mai gafara abin nan gafur da gafar kusan ma'ana su guda kuma abin nan na mubalaga ne wato yana da mubalaga iri biyu ga gafara ashakur mai yawan godewa ga wanda ya bi abin da ya ce al ali wanda an madaukaki al kabir wanda an mai girma girma mawa na zuciya al hafiz wanda yake mai tsare komi al muqit mai sa komi ya tawo cikin lokacinsa al hasib mai lisa komi al jalil wanda an mai girma wanda yake tijillu hulqulu al karim wanda yake mai karimci komi za sauki al raqib mai tsaron abubuwa al mujib mai karbawa ga mai addu'a mai kiransa al wasu mai fadi ga komi komi yana da shi alhakim wanda yake mai hikima ga komi komi ya yi wata hikima alwadud wanda yake mai bayyana wa soyayya ga wanda ya bi shi almajid wanda yake mai girma alba'is wanda yake mai aiko manzanni ko mai tada mutane kiyama ashahid wanda a halarce ga komi alhaq wanda a tabbatacce saura komi abin nan sai abin da ya tabbatar alwakil wanda yake shine mai mai lazimta ba da komi ga wanda ya ga dama alƙauye wanda an mai ƙarfi almatin Ah, kuwa ana cewa ƙarfi irin na jiki matini ƙarfi irin na igiya na aminci alwali wanda yake shine masoyi ga wanda ya bayyana soyayya gare shi alhamid wanda ake gode ma saboda aiki ko kuma yawan godiya almuhsi mai lisa komi almubdi wanda yake shi ke fara abubuwa almu'id wanda yake mai mayar da abubuwa bayan sun halaka almuhyi mai rayarwa almumitu mai kashewa alhayyul qayyum wanda yake shi an rayayye wanda a tsaye da komi alwajid mai samarwa almajid wanda yake mai girma alwahid wanda an makadaici al'ahad makaɗaici kuma babu wani mai hankali irin shi domin abin nan kana iya cewa himarun wahidun amma ba kashe himarun ahad sai mai hankali da yake ce ma ahad kun gane hmm. ah, au hadu zamani as-samad wanda ake nuhi da bukata al-qadir mai ikon zartiyan abubuwa al-muqtadir wanda yake kuma da ƙarin ƙarfin yin abubuwa al-muqaddim mai gabatar da wanda ya ga dama al-mu'akhir mai jinkirtar da wanda ya ga dama al-awwal wanda yake ya zauna tun babu komai al-akhir wanda yake komai zai haraka yana nan al-zahir wanda a ne ga mai hankali don in kaga halitta shi kana cewa eh, yana nan al wanda a koyi don duk da kai ba ka iya ganin shi Ah, alwali wanda yake mai jibinta al'amurra wata shine abin nan mai mallaka komi almuta'ali wanda an madaukaki akan komi albaru mai kyautatawa at mai karba tuba ga wanda ya tuba almuntaqi mai yin azaba ga wanda wanda ya saba masa al'afu mai yatewa arrafu mai tausayi malikal mulki wanda yake shi ya mallaki abin mallaka duka zul jalali wal ikram shine da girma da abin nan na girmamawa da tausasawa al muqsid mai adalci al jami wanda yake mai tara komi al gani wanda an wadatacce bai bukata ga kowa al muguni mai wadatar da wani al mani mai hanawa al daru ko mai cutar da wanda ya ga dama an nazu mai amfani wanda ya ga dama an nur wanda yake shi a haske ba haske irin na fitila ba dan shi wannan mahalukun ne ko kuma abin nan mai haske na ya samu basira ga wanda ya ga dama shine mai abin nan fahimtar da wanda ya ga dama alhadi mai shiryarwa albadi wanda yake babu kamashi ko kuma halitta shi ba yana koyo da kowa ba ba da ya fara ba da ya koyo da kowa ba da mai kakawa albaki wanda yake har abada ba bai halaka alwaris komi na duniya zai komo gare shi ar-rashid wanda yake shi komi yayi shi a daidai asabur mai yawan hankuli a sabur hankuli ga jiki ga mutane amma ubangiji ba a iya ta shi ya sanya yadda wannan sabur yake gare shi halim hankuli wato bai bai saurin fushi sabur ko an doke shi bai ji abin nan yana dauka wahala amma ga ubangijin mutum ne amma ga ubangiji shi ya sanya da yake kun gane rawahu tirmidhi tirmidhi ya ruwaito wannan kuma sunayen Allah duka tauqifiyya ne ba ka iya wa Allah wani suna ka jingina gare shi sai waɗanda ya yi kun gane kamar misalin kuna ganin wasu addu'o'i an sa sunaye da abin nan ana wai sunayen Allah to baya halatta in za ka kira Allah ka kira shi da sunayen shi waɗanda ya so walillahi al-asma'ul husna uhu biha ko na attaura ne ba ce kai musulmi kai aiki da su ba tun da musu bai so cikin eh, abin da risala annabi ba duk abin da annabawa sun kai ko da ibrahimu ne alaihi salam in annabi bai taho muna da wannan abu ba to ba za mu shi ba ko guda ka karanta in kai kana cewa ya eh, abin nan ya rahman ko ya aziz eh, abin da ya dace da sunayenka abin da abu ka ka gane sunaye na yarurruka kamar ubangiji kamar god kamar wannan ba hausa bane eh. da hausa an ka saukar da addini ah. to ya halatta ubangiji da su eh, to wanda yake abin nan bai san larabci ba yana cewa ya ubangiji kai min kaza eh, ka kowa ce ya Allah ya ce ya Allah ya ce ya ubangiji ka gane a'a ga saura kaɗan to ci gaba ثم to ci gaba wala ta jahara bi salatika tajharu bi khadatika wala tukhafit biha وابتغ بين ذلك سبيلا to wajen na dai babar komi ba ta ga karatu an ce ga abin nan ga hanyoyi biyu na karatu ko hanya uku ثم ذكر فيما ياتي كيفية الدعاء يدعك الدعاء أو القراءة كو يدعك قراءة القرآن في الصلاة من جهة رفع الصوت وعدمه نوجن أوقع الصوت كورش أوقع الصوت فقال ياتي ولا تجهر بصلاة كرك بينا دا صوت دا صلك بقراءتك دا قراءتك أو دعائك كوكو الدعاء كما قال عائشة كما يدعى عائشة تتشي in ba kai kada ka dore ta Allah Allah Allah yana jinka abin nan kada ko abin nan Allah na jin yana kusa gare ku yayi kusa gare ku ga hablul warid kun gane ko wa jama'atu min sahabati haka nan wasu jama'a daga cikin sahabbai radiyallahu anhu an sun ce sun tau suna roƙon Allah annabi ya tawaye ce musu a abin nan inna ma tadqu la na asamu wala abkam wa inna ma na sami'un basir saboda hafiz wala tuhafid biha sannan kuma kada kai boye gaba dai ga karatun Qur'ani bi haythu la yusma'u minka la ya sama minka ashabuka in kana limami kai yadda abokan abin nan masu sallah za su ji wa abtagi bayna zalika sabila ka nemi hanya tsakanin wannan tsakanin bayyanawa da boyewa wato kenan cikin nasuwa sabilan wato hanya ta kware tariqa ko tariqa khairul umuri khairul umuri wa mai kyawun al'amura duka sune na tsaka wa hadha fi ghairil muradifin amma nan inda ba ayin wato zikiri an hisa a yi shi koye sai wuri uku kawai nan ake son a bayyana shi wato in ya zan an kai uh, murabidin ma waɗanda an kai don su tsare uh, abin su tsare uh, inda kashirai ke shigowa ga musulmi da wani masu kwantan banna wato don tsarewa to su bayyana suke yi wa harisul bahari ko kuma an kai su tsare teku sojoji waɗanda za su tsare teku wannan farabu inda mu aula domin suna yin nan suna ƙara ƙarfi li'annahu shi'arun wannan domin shine shi'ar na na sojoji kun gane ko ba abin nan ba ba ihu ba to wa kadhalika fi takdiril id haka nan kabarori id su ma bayyane ake yi kun gane wa talbiya haka nan wajen masu haji labbaik allahumma labbaik wannan bayyane ake yi wasir fi gairi hada ablal min al in ba wannan ba to yi koyi ya fi

mata subhanallah to sun mazakar kafiyatu du'a min jihati alfadi sannan ya ambaci addu'a wajen labzinsa kuma ba wannan ba dan ya nuna kuma abin da ya shafi Allah shi ɗaya a farru ba abu na shi da kowa amma wajen addu'a akwai muƙarana kun gane ko wa ya ce wa qul alhamdulillah wa qul لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا